والمضارع يستند والجنازة بكسر الجيم وفتحها يقال الجنازة ويقال الجنازة والكسر عطفه ويقال بالفتح للميت إذا قيل الجنازة المراد بها الميت وبالكسر الجنازة المراد بها للنعش عليه ميت ويقال عطفه aljinaza in aka ce janaza mamaci aka ce jinaza kuma na'ashi da mamaci a kai mun gane ko yasa in ka zo sallah aljinaza kuma yana ya sauyi almayyit almayyit ya sauyi wa muzakkar wa babu talqin al-mauta la ilaha illa Allah wannan shi ake cewa at-talqin talqin kenan alakan dama mamaci ba wanda ya mutu ba wanda ya kai halin intibari da shi zai mutu dab da ya mutu yayi ake talqin wani ka ce ake ce mishi ka ce la ilaha illallah wani ka ce a'a yana cikin wani hali dan an ce mishi ka ce la ilaha illallah mai yiwuwa yana cikin wani hali ya ce ba zan faɗa ba to ya za a yi talqini aka ce waɗanda ke kusa da shi zai ce la ilaha illallah in yace zai maimaita in an ya faɗa to sai a kuma ba za a faɗa maka komai ba a barke yana fama yana ji da kansa sai in an ji yayi wata magana kuma daban to ya saka ko da ya mutu zai zama ba zai zama man kana akhiru kalami la ilaha illa Allah kuma saka maimaita wa la ilaha illa Allah kaman ba da shi ake ba ana yi ne zai maimaita in ya fada sai a kare shi har ya zo Allah ya da tarjiransa in kuma an ji ya faɗi wata magana to shi kuma sake maimaitawa ta inda za a yi zama karshen abin da ya faɗa ya bar duniya shine la ilaha illa Allah don manzo Allah ke man kana akhiru kalami la ilaha illa Allah dakhala al-janna باب تلقين الموتى المراد الموتى المنتظر الميت هنا المنتظر قال وحدثنا ابي خالد الجهدري فضيل بن حسين وعثمان بن ابي شيبه كلاهما عن بشر قال ابو كامل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن عبي غفية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله yace manzo Allah ya faɗa haka yace ku lakal daman waɗannan mamata waɗanda wanda ke mutu yana cikin halin istibari to shine nassin kiran da ke tabbatar da halaccin cewa ne ai mamma mutu talqini ya ya talqini yake malamai suka ce za ka faɗa ne ba tare da kana da shi kake nufi kake nufi amma ba za ka kai ne ka faɗa ba dan sai ai akwai inda aka samu manzo Allah ya ce man kullu la ilaha illallah yace a talqini talqini a wajen su sai a ga mutum ka ce la ilaha illallah to malamai da suka kalli halin mamaci a wannan lokacin ya kusa ya bar duniya zuciya yana cikin wani hali na za'a na rashin jin daɗi da kusawa tana zuwa ce mishi ta faɗa ya ce ba zan faɗa ba to kuma yadda wani hali mun gane ko ala wa haddasa abu taibatu bin sa'idin ala haddasana abu al-aziz yani addara wardi wa hawwal sanad ala wa haddasana abu bakr bin abi shayba ala haddasana khalid bin makhlad ala haddasana sulaiman bin bilal jami'an bi hadha al-isnad قال وحدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة وهو السند قال وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلوا موتاكم لا إله إلا الله وأنت من تلقيه يلا دا أصلي كنن قباش دا أصلي ومنين حكم الإنسان sunna ce mustahabi ne in an yi ko amma sunna ce mustahabi tunda manzo ana ce saboda lafazin lakinu fi al-amri in ba mai ce sunna ko mustahabi sai zama wajibi kenan ma'ana aka haka duk sa'an da kaje wajen mutum yana halin istidari wajibi ne sai su ce malamai sun yi ijma'i sunna ce ko babu ma yuqalu 'inda al-musiba wannan talqini to yanzu kuma manzon Allah zai karantar da mu sallallahu alaihi in masifa ta samu musulmi ya ya me zai fada babu ma yuqalu inda musiba al-musiba kullu ma asaba wa hadana duk kullu ma sa'a duk abin da ya bata maka rai ba dadi sunan musiba da ta rana manzo Allah na zaune shi da nana Aisha eh fitila fitila kan mutu sai manzo Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce fitila ma kan jike ai duk abin da ya bata ma rai ne kana zaune sai ka kana zuri kare ne ko iska ta bugo kai mutu ko ne ba ka kauce wuta sai zaran ka ya kana cin abinci ne kana karatu ne wallahi kake duk wani hali da kake ciki an dauke kuma ba ran ba lokacin da za a dawo sai an abin sai lokacin da aka ko ko aka gama gari gari ko aka gama ne ko aka gama gari gari aka gama gari gari ko قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن اصلح عن ابن عن ابن سفينه عن ام سلمه انها قالت ان تربو ام سلمه ita take سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكي نادي من زم الله صلى الله عليه وسلم هنا قدر ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأحلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها ناجم الله نفسه هو مسلمين ده مصيبة إسلامية sai ya faɗi abin da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani allazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ba ka faɗa ba ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun inna safa wal marwa min ayatin alayka dalik allazina idza asabatuhum musiba wa inna musiba ta tare su ba wani abu sai inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun saboda fadar wannan da kai sai Allah ya masa lafi wa rahama da jin kai wa ulaika humul muhtaduna kuma wa'annan su ne a sai ba wa'annan masifa ta same shi ya raza ya girma da boka ko mai tsafi ko mai sihiri ko mai kaza masifa na faruwa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati fi musibati wa akhlif li ba lokacin abin da ko menene Allah yana da sama da shi mun gane ko bangare ɗaya ne Allah ba zai baka sama da wannan ba ko kuma wannan bangare ya wuce za mu ji kisan ummu salama sai ta ce na ji manzon Allah ya duk wanda masifa ta ne ya faɗi abin da Allah ya ce ya sai kaga Allah ya ba shi ladan kuma ya masa ne masa fiye da abin da ya rasa قالت ma da Abu Salama da mijinta Abu Salama ya يرسل ko ayyul muslimina خير min Abi Salama kaji manzo Allah ce duk wanda ya ci masifa ta same shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa ahli fi khairin minha Allah zai baka abin da yake sai ta samu kanta cikin wani hali Abu ya kuma ita tana ganin cikin sahabbai cikin musulmai kasab ba irin Abu Salama ba kamar cikin ya za a yi amfani maka wanda ya yi sai ta ayyul muslimi khairun min Abi Salama wani wane ne musulmai ya Abu Salama balle har Allah ya awwal baitin haja ila rasulillahi sallallahu sune farkon wanda suka hijira zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Makka ثم إني قدوة سيتكي amma ya tunda an ce a faɗa ba faɗa faɗa Allah tana da yawa ko ba haka bane kuma in ne kulto ha sai ta faɗi abinda aka sai ta faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha fa akhlafa Allahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya masa yawa sai Allah ya mai mata Abu Salama da Allah mai mata manzo Allah sai manzo Allah ya aure da Abu Salama da manzo Allah wani ne yake kenan to Allah ya karbi addu'a da ko bai karba ba ya musanya mata abinda da ko bai musanya ba abinda ake so duk abinda Allah ya ce kai kai abinda manzo Allah yake kai kai ba ruwa ka da natija Allah ba azzalimi bane Allah ba shugaban garin ku bane Allah ba sanin garin Allah a a Allah iya alkawari suka waye ke mun gane ko annabi Ibrahim mai da kuma ta sai je aje ta kaso kuma daji ba ruwa ba abinci ba komai ya kama hanya zai tafi tace Allah ne yace kai mun haka yake eh na tace ban lan yubayyi Allah Allah ba zai ka da mu su kuma zaki ba ba sirrai ba abinci ba ruwa ba komai don addu'a sa rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadi ghairi bi far'in inda al muharram rabbana li yuqimu salata faj'al afkidatan min an-nas dawi ilayhim warzuqhum min thamarati al-to Allah ne yake kai haka yake in eh, Allah ne yake na zo na aje cikin kasuwar kuma daji ke da san kuma a lokacin duniya ba wanda ya fito kamar su duk inda kake kowa ne ne sai Allah ya jarabe ka a cikin dukiyarka a lafiyarka a yarinka a menene a mulkin ka komai da Allah ya jarabe ka kuma isa ka zama mutum sa'an nan ka isa ka zama wani abu yace eh Allah ne yace nayi muku amma sai mace ta ce idan la yuzayyi Allah saboda an tarbiyyantar da ita amma ta annabi Ibrahim yace tunda Allah ne yace ai mun haka ko. har abada Allah ba zai taba so zaka ba duka sai Allah ya dawo da kai eh. yanzu da wa annabi Ibrahim tana tare da wa Allah da Allah da Annabi Ibrahim waye zai kare ta Allah sai an tabbatar da mutane akan la budda min al-tasfiya wa tarbiya wa tarbiya sai an tarbiyatar da mutane akan haka sai ka zo gari duk wanda Allah ke tare da shi wallahi tallahi Allah ba zai tarso ka na muku misali da bi dan da kake aje ka ka tare da gidan murza ko kuwa duk wani ya zai je shi wanda zai in uwar ka ko sai zai tsaya kusa da yana tare da shi ba ba ne to haka in Allah na tare da kai kana tare da Allah madaukakin sarki shekani ne aljani ne ne sihiri ne matsafi ne ne da ne kowa sai ya baka yanda ya abin da ake so shine yaya za ka yi Allah yana tare da kai abubuwa ne ake ce mutum zai zama Allah na tare da shi mu kawo ayoyi ko eh? wannan ne ayoyi ne mutum zai Allah na tare da shi إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إن الله مع الصابرين إن الله إن الله إن الله سواء إن سوزا تكون ذا وإن أبو بوا سكر مسلمة إيجا الله sai ka ba ruwanka da kowa ba ruwanka da komai kowa ya tafi komai ya yi matukan kana tare da Allah shi kenan magana ta kare mun gane ko da kace Allah ba zai tolantar da mu ba sai ba sai kafi ba abinci ba sai ba menene da menene sai ya zama sabab sanadiyan ne aka samu sa'ayi safa da marwa aka samu ruwan zanzan rabbi inni asqaltu min dhurriyyati biwadi ghairi dhi zar'in inda inda baytika muharram rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim wa fi dahwa tahwa wa warzuqhum min ath-thamarati la'allahum wa warzuqhum min ath-thamarati abinda annabi ibrahim ya roƙa dan Allah ya karba warzuqni inni asqaltu min dhurriyyati ma ta da kansa بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم طب هل يقيم الصلاة أدعى فرقتي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه ma'ana Allah ka saboda su tsaye da sallah Allah ka sa zakatan mutane da hukuma a wajen tahawi au hawa ilai yasa zaka je aikin haji ko kura fasfo ya bace an sai ka an wahal da kai ka gaji ba ka taba dawowa ba na gaji abin ya isa kana dawowa ga ku sati duniya yayi yawa ko zuwa uku sai ga afida afidatan min an-nas tahawi ilaihim kiran kai kuma ka fara tare da kinga da kenan ka da kudi ne kudi ne da lokaci ya kai ka kama hanya ka kana sabuwa garin ku sati biyu duk da hankalin da ka da sun tafi addu'an annabi ibrahim sai ta sake dawowa kan kawai al-afidatan min an-nas tahawi ilaihim mun gane ko sanan wa warzuqhum min as-samarati ka azurta musu min as-samarati duk wanda ya taba zuwa haji ko kuma rabin duniya kowa sai ya yi mamaki sai ce amfanin gona arziki haɗin abubuwan da ake noma su waɗansu kasashe kasashen da ake noma su ba za a samu ana abubuwa ba sai lokacin kakan sai lokacin karka in lokacin yau ce a kasan da ake noma zama ba sai kuma bane amma za ka je kasan maka sai ka samu abin duk abin da ake noma a duniya za ka same shi lokacin kaka ne lokacin damana ne kowane lokaci kuma ga nan barjat alhazai ne duk yawa miliyan biyu duk abin da za ku ci ku ci ku gama za ka garin kuma kana ganin abubuwan nan an yi an cire wani a ƙarƙashin kuna ji ka shago na kanka sai kaya duk kan da sabu kuma an daure da duk abin da kuka saya din da kuma kamar ba a cikin kuma kamar kuma a cikin kuma albarkin addu'a na Ibrahim to shi ta duk sa'an da kace Allah ne yake ayaka za ni ko zai ba jarabawa za ka yi a dukiyar ka za ka daure cewa Allah ne yake ayi Allah ne yake ayi ba wa sami a ba da ba ta amana a ciki mun gane ko shi ne ummu sallama ta fada da ta fada mun ga abin da Allah ya mata Allah ya saka mata ya cika mata alƙawari ko ba haka ba ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله رسول الله حتى وقال لما تشك بياني يا يا ما أبي تفنتيني يا يا أكي ألا أنت سيارة لما زعل يراك من زعل الله عليه وسلم قالت كتي أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاتب ابن أبي بكر يحتمني له yace manzon Allah ya aiko ne Hatim dan Abi Balza ya zo ya nemi ne ne ai ne masa aure ana manzon Allah ya Hatim je kai na kutuba ummu Salama manzon Allah yana sai aure da فقلت da aka ji aka faɗa mata manzon Allah yana ba ana yana sai aure ji yana zawarci yana kaza kaza kaza kaza sai inna li bintan wa ana gayyu ina da kuma ina ina ce inna li bintan ina da kuma na girma sun yawa kuma ina da a wata riwaya uku kaza wannan riwaya guda biyu kaza inna li bintan wa ana gayyu ina da sa'an kuma ina da zafin ina da yawan kishi gayyu فقال كما قال الله صلى الله عليه وسلم يتي أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها إذا أما أرتا وأرتا زمر كما الله الله يرحمه وعدوا الله أن أن يذهب بالغيرة سنوكي الله يتفير مثلا من تيجي الغيرة kishin za a sake mata wata da ake a sake mata da bayan kishin kishin na nan amma zafin ya rabu ko ba saboda sauki saboda kishin abu ne tabi'a ne fitira ce cikin jikin dan adam duk mace ko namiji da mace ya fi zafi saboda sai ya zamana wajen tsaye suna da kishi kwarai ba yadda za a yi karawa mace kishi sai dai da ya hakuri ko ta koyi yana da sunan yi eh, tsanani sai ya sauki amma kishi a ran mace kishi babu mun gane ko sai manzo Allah ya ce ƴaƴan da za a rufe musu Allah ya wadata su kishin kuma za a mata addu'a Allah ya samar da kishin ta ji sanyin rayuwa eh eh, eh addu'a ke ce ne na aiki a turki uku barake da nake bakin ne ne yake zai mata addu'a maza Allah ce Allahumma azil an hazira shi ke magana ta kare maza Allah ce Allah ka mu ayar ta ke magana ta kare addu'a kina abin da kike ma addu'a ka roki Allah da kowanne yare suke da suka sai du'a wa masalati du'a wa ibadati du'a wa istighfari mun ko dan an karatu suka ce garo kuma mata ga ko ƴan ko wane ne garo kuma mata idan Allah ya shugani kana da hijaba sai ga Allah ya yi mata kuma eh, قال حدثنا أبو بكر بن أبي كيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال اخبرني عمر بن كثير ابن افلح قال سمعت ابن ابن سفينه يحدث انه سمع ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ناس من الله صلى الله عليه وسلم ينا فدر ما من عبد باب ونباوه تصيبه مصيبه لما فيها ذات ثالث فيقول سيدنا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجل أجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها في الدبا وجدت في الله لا داعي للمصيبة فأنا يما يما كثيرا أبن ذكر من غير قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة ده أبو سلمة يا رسول قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم زي فديان da manzon Allah ya umarce ya umarni da shi sai الله لي خيرا منه li الله يمكن يا من ya musanya رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من الله صلى الله عليه وسلم من الله يقول الله أبو سلمة يا رسول الله يتعطي نوما كم من الله صلى الله عليه وسلم فأخذ جؤد سيكاي أفادي كوما سيكاي أفادي بايا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميري قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابي سفينة مولى ام سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث ابي اسامة وزاد قالت وان رواية في اخي ابي اتكي سيدتي ولما توفي سلمة da Abu Salama ya rasu qultu sai nace man khairun min Abi Salama wa ya Abi Salama da Allah ya sanya min sahih Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yasa ka haka a lokacin ba Abu Bakar ne ba Umar ne ba Usman ne ba Ali ne me yasa kake gare shi sai ba kamar Abu Salama yana duka ta ne yana zaki ta ne yana duwa ne kunu yana fada ne yana zai da zai mana yana cikin ta ya mata ta mata har kana ganin ma ne ne zai zama na miji kamar ba hukmul ta ne menene hukumar mu'ashara da Hausa kyautata zamantakewa tsakanin wa nawa tsakanin mata da miji a baka a faɗa yana da sauki amma a aikata ba eh ki ce ka ce ka fara inda sai ka fara inda duk wahala abu in ka daure zuciyarka ka ka samu hanya kana tafiya ka Allah ya yarda da mun gane ko sai take a lokacin akwai sanna abubakar akwai sanna umar akwai sanna usman akwai ali amma duk da take wane ne ya fi abu sallama da mu da za ka wannan saboda ya kyautata mata a zamantakewa tsakanin da ita haka na ganin ma cikin sahabbai wane ne zai kyautata mata kamar ba tana cewa ba wannan da yake bane من تسع بيتين إسماء سيدنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعد sun ma'azama babu ne sai an aiki sa matsayi ɗaure zuciya sai ce ya ɗaure zuciya sai masa mawa faɗa ta ce shi wannan kalma faɗa wannan kalma shi ne a zama iri wajen ta a kun su ha ta ce sai na faɗa halak ba ta zarwar su rasu da lahi saman lahu alaihi wasallam ta ce sai ta aikata a wannan allah saman lahu alaihi wasallam babu ma yi kwana inda almarin yi wal mai babin a da yazo na abin da za a faɗa mutum yazo na mace ko wanda ke cikin halakan istibara zai mutu in ka je wajen sa za ka faɗa surutu za a ta yi zage za a ta yi menene za a ta yi mai ladabi da manzon Allah ya koya mana ne gashi nan za mu karanta insha Allah qala hadathana Abu Bakr bin Abi Shayba wa Abu Quraib qala hadathana Abu Muawiya عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة في من الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض awul mayyita in kuka je dubiya mara lafiya ko wanda yake cikin halin zai mutuwa halin mutuwa fa kullu khairu fa da alkhairu فقولوا خير وقد الخير هو الذي شر كرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ka على سلمة إن أبا سلمة قد مات أبو سلمة يا موسى يا يا بني وأنا أريد بالدنيا أن إلى سامي سمسة يا يا سعيد قال كما قال الله قولي اللهم اغفر لي وله وأعقدني منه عقبى حسنة يقول الله يغفر دامني كما يميز من حسنه قالت تجي فقلت في نفلا فأعقبني الله من هو خير منه محمد صلى الله عليه وسلم في الله ما يمن وندي أبو سلمة من محمد صلى الله عليه وسلم باب في إضمان الميت والدعاء له إذا قبر باب اللي يقول إن أنجي وجه مثل زي مثل يا زمو ينا كين حالي كين كباري زي مثل يا راعي أفتح في أروح إلى لوكا سبب الوقت اللي أكثر رمت رمت مثل أنا أكثر رمت زاجر في السماء في إذن يجرن يغني إن زاجر في السماء يا يا يا زار إلى لوكا أكثر أروح إلى لوكا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن خالد بن الحزائي عن ابي قلابه عن قبيبه بن بؤيد عن ام سلمه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمه ام سلمه في من الله يا شبو وجه ابو سلمه وقد شق بصره حقيقه يا ذا الظهر اذا فاغمضه فقلت من الله يا اذا ثم قال فانا كما الله صلى الله عليه وسلم إن الروح idza qubida sami'ahu al-basar yace in aka dauke rabu sai idanun su magana sai idanun na dik ana cire sai idanun na dik da ina ran zai shi ke ga zare da ne na kallon sama ko tafajjal na da manzo Allah ya faɗa haka sai mutane gidan suka fara kuka min alihi fa qala sai manzo Allah kuma Allah ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khair kada ku gani komai fakar sai alkhair kada ku yi magana addu'a sai addu'a alkhair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna saboda mala'iku suna cewa amin akan duk abin da za ku faɗa da abin da ke fara mala'iku na na musu na lalace mala'iku su amin kin musu illa da wa aka bar ni shi ke nan ba wani ko za ka shirki shi ke ga wahala kenan kaza kaza kaza kaza amma da ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un

kalmomin da manzo Allah ta ce Allahumma ihsin abi ka gafarta ma abi salama a cikin baya abin ma'ana ajara bayan sa wa inda ke wa mana da shi يا رب العالمين يا أبي ذاكي وصح له في قبره الله يلا كما تحكي كبرك ونوبر له فيه الله تحكى كما قبرك فالله أبو من منين موالي بني يلا في المنين الله نفرق الله ونفك كما الله الله ينفق قال وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا المثنى ابن معاذ ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا خالد بن الحذاء بهذا الاسناد نحوه غير انه قال في تركته da aka faɗa kenan ya Allah kamar ya masa ya masa kamar ya masa kai masa na yau a cikin abin da bari wa qala allahumma awsilahu bi qabri nan fa da zai amfani da shi kenan allahumma awsilahu bi qabri wa lam yakun asfahu wa addu'a babu fi hukuki basar al-mayyit yadbu nafsuhu babu ne bayani cewa yanda lokacin da gama mutum ya mutu ya zanzara idanun sai na kallo ma'ana ya ran idanun ne yake fice duk ran su ga ina za a je da har aka da shi sannan sai ga idan ya saura haka sai shi yana cikin sunna ladabi da azu sai arfi da duk sa'an da gama mutum ya bude idanun sa ka bace kan kallo sai arfi ne wa قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال اخبرني ابي انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تروا الانسان اذا مات شقق بصره ابو هريره بابا كان مسلم يموت في دار تزرزر يجده قالوا بلى تتفي حتى امامه قال ذلك حين يسبق بصره نفسه يتي في لوكة اليه بالرجل لم يجد الى ذاك قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية عن العلاء بهذا الاسناد babu kuka ya almai babin da ya zuna sai mutum ya mutu za a masa kuka za a kuka ko ba za a yi kuka ba za a ko ba za a yi ba eh? abin da muka za a yi kuka ko ba za a yi kuka ba eh ga <laughs> tanza ko tanza su eh, shi ne sa a ce wani irin kuka ko ah. menene kuka da Hausa menene kuka a cikin hausa eh duk da hawa ha me kuka eh zuma ta ai saboda ne shi ne kuka a cikin hausa ko za a yi ko ba za a yi ba menene aka hana ihu aka kowa ya tabbatar da cewa in mutum ya samu aka masa mutuwa zai kuka ko amma kuka ko kukan da ake nufi kuka da hawa ne ba ta gamuya ba ta gamuya da kuka da ko ko da tsaye lallai da duk kuka sai ta gamuya ba lallai ne ko babu kai almayi babu da yana imam masjid قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير واسحاق بن ابراهيم كلهم عن ابن عن ابن زمير قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيب عن ابيه عن عبيد بن عمير قال قالت ام سلمه ام سلمه لما مات ابو سلمه قلت yace da abu salama ya rasu nace gharibun wa fi ardil ghurba ba ko kuma ya mutu a kasan bakon mana mutumin makan ya yi zuwa madina ko sai mutu a madina la abyannahu bukaan yatahaddathu anhu sai wani shi ko ya ga masa aka san ba ko ba ta ka ko ba ta wallahi sai kuka da sai ai labari duniya sai an ai da labari fa kuntu qad bukai sai take sai ta dan da kuka abin da take nufi da nan take in ai tun da take sai in da hawaye ne wai in da hawaye wai sai amma take sai na shirya na zai in aqbalat ra'atun min fa'il min as-sa'id sai wata ta zo daga as-sa'id shine wata a Madina ko da ka sunan waje ko hawali Madina gabashin Madina in zai annabi gabashin da ana cewa hawali shine sa'id sama an sassaba ta ce sai son ta kai da kara zan mai ya an ji ko fasakbar na rasulullahi sallallahu ya tsare tsare da ba kwala kike aturidina an kudufi shaytan baitan farajahu Allah minhu to shi da da shaytan gidan da Allah da kuka da kuka ba ni hake ne da da na قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد قال عن كربوله اسامه بن زيد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم دقه في وجه الله تبارك وتعالى فارسلت اليه احدى بناته تدعوه وتخبره ان قد لها عودا لها في الموت idan muna zaune tare da manzon Allah sai wata ce ɗayan manzon Allah ta ɗauko ta ce ga ɗanta yanzu zai manzon Allah ka zo mana فقال للرسول انا فاتي من الله كما ذكر انا فاتي كجي كتي ارجع اليها كجي واخبرها كتي لها ان لله ما اخذ وله ما اخذ abin Allah ya karba nashi abin da bayar ma nashi wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma komai yana lokacin da aka yanke masa a wajen Allah da sarki amurha kace mata nasi fal tasbir wal tahtaki sai hakuri da nemi ladan hakuri Allah dan yar manzo Allah sai ta ba da lafiya sai da ku ji kamar manzo Allah kenan take aje a fada ma abba mana aje a fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya halaki wajen mana yake je kaka ce mata sai hakuri abinda Allah ya bayar naki ne abinda garba naki ne mun gane ko kuma kowa da lokacin sa lokacin kai kowa ne je kake mata sai hakuri ta mila da hakuri da wajen Allah shi ke ta arji aka fara mata fa hada rasul fa qala sai da kalan ya koma yaje ce mata inna qad aqsamat bika la tahdirna sai dai fa amka sai ta ce sai ta ce dan Allah dan Allah manzon Allah ya zo bai hakuri ya sai zai ce sai ran ta ce dan Allah ai hakuri a zo قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم نزل كما قال الله تعالى وقام معه قال بن عباده ومعاذ بن جبل اذا قال بن عباده ومعاذ بن جبل من يمن يصحب من صلى الله عليه وسلم وانطلقت معهم من بلد في سينك في دائره سوء كثيرا قال من صلى الله عليه وسلم ورفع إليه القديم ونفسه تقعقع كأنه في شمد فأتوقف أشياء لا بيتا yana kukar zuciya a kara yana ihu kamar a ɗebo a cikin tsohuwar karkarka yadda yake kara ɗin aka haka ɗan yake duka manzo Allah kenan saboda magaji mutuwa da gamaita Allah ya fara zuba da hawaye yana zuba da hawaye duka kenan ko fa qala lahu sa'd ma hada kida da kuma ya hasuna manzo ya rasulullah qala sai manzo Allah ce hadi rahmatun ja'ala Allah fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamu Allah da sani da manzo Allah na zubar da kullun hawa yace menene kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah ce ai wannan jin kai da Allah ke fata su zuciyar bayan kuma Allah mai yana tausayawa masu tausayi yana jin kan masu jin kai wanda ba shi tausayi Allah ba zai masa ba wanda ba shi kai Allah ba zai jin kan ba zai jin kan Allah wa Muhammad bin Abdullah ibn قال حدثنا ابن فضيل في زمن من ذكر الله صلى الله عليه وسلم da ya zaka ya kanka ya zama da hawaye uwar uwar dan ɗan manzo Allah ita ya zaka ta take mace kuma ɗan manzo Allah bai karbi hali ne manzo Allah da shi ya zama da hawaye saboda tausayi ita ya zaka yake قال وحدثنا قمر بن عبد الله قال حدثنا في قبيل وحول السند قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه جميعا عن عاصم الاحول بهذا الاسناد غير ان حديث حماد اتم وافضل قال حدثنا يوسف بن عبد الاعلى الصدفي وعمرو بن صواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الانصاري عن عبد الله بن عمر قال karbar da sayyidina Abdullahi da Umar Allah ya karanta dadi idda fa sa'ad ibn ubada ya yati lafiya fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma abdur rahman ibn awd wa tali bin abi waqas wa abdullah bin mas'ud sai manzo Allah ta da wannan manyan manyan sahabbai da shi maka dubiya ta kai alayhi manzo ya shiga wajensa قالوا لا آه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قال الله يلي بكى يلكوكا كويس رد هواي يلكوكا kuka ne sun iska shi biyu ko in ma kuka na zubar da hawaye ya halatta ko kuka na kira daga murya ai abin da ke amuru na jahiliya haramun shar'a فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى قوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا da duk suka ga suka manzo Allah sai duka suka kuka fa qala ala tasmaruna yace ba ku jini inna Allah la yu'adhibu jam'al ayn mun ga ko sai manzo Allah ya kuka wannan ya kuka ya kuka sai ku Allah ya baya mu mutane azaba da su kwarara hawaye su hawaye da wala bi azaba don sun ji ba daɗi masifa ta yana azaba ne da wannan sai manzo Allah ya nuna ya yace dan mutum ya ji rai Allah ba ya sa azaba dan ka zuba da hawaye Allah ba ya azaba ne yake Allah ya azaba ka ce harshen sa kai ta abubuwan da ba su dace ba shine Allah ya kama aw yarhamu ko ko ya jin kanka in ka fada da kai mun gane ko saboda harshe da kake gani inna zai zama abin alkhairi zai zama abin sharri in ka dauka kai jikin Allah kai an bato Allah ya zama abin alkhairi in ka dauka ka saba wa Allah ka zagi mutane kai ka hankali ya zama ne ya zama kamar wuka za a dauka yan tabi za a dauka yan alkhairi ta zama wuka ta zama ne kenan ko kuma za a ɗaga a jimma mutane ko a yi barna ya kai kana tsare ke to haka duk abin da ka ya faru yanzu rediyo ne talabijin ne abubuwa ne ya dangaji ainihin asalin da za ka yi masa hukunci da halaki ko haramci menene ke fitowa a ciki shi ne zai ɗauki hukunci kamar talabijin ainihin akwatin talabijin halal ne ko haram eh? in kai ta ta kai tsaye kai kuskure ka tare kai tsaye kai kuskure ya dangaji ne ake nunawa a ciki ba haka bane ana nuna dan alheri ya zama ne ana nuna dan sharri ya zama ne don ana nuna kuma ba za kawo wa'azi za kawo lafta za kawo kaza an yi mafi kawo mata kuma suna masu sallan dalta masu sallan turare masu sallan sabili suna kai kai suna iskanci saboda a biya kuɗi ya za a kenan ana kawo kasar ana kawo wa'azi wani lokaci malamin da wa'azi na gama wa'azi sai a sako masu sallan mai ne eh a ana sa ruwa mutane sai a kawo da me ba za ka kawo da ba sai ka kaje ko kan canza ko to yaya za a yi da hukuncin waɗannan abubuwa za a ba su hukuncin halarci ne ko ko hukuncin haramci har a cikin karaka da lamarin ko kirarar mata ko kuma a cikin farko saboda za ka mutu eh ina ma na raba na raba inna sina wa sana annan nasita ne wa sana ne abinda ake nufi shine yaya za a yi da waɗannan matsaloli kana son ka bude rai son ka ji labarai kana son ka karanta ji karatu kana son ka yi kaza kana son ka yi kaza ba haka bane tare da cewa za ka ji wa'azi za ka ji karatu za ka ji menene da menene malam mai wazi na gamawa ba malamai masu keji su mara zuwa masu sallan kiraki masu sallan gundugu masu sallan kaza kaza masu sallan ke ba abin da ba a yi to ya za a yi sai ka kawai sai lafiyar baki daya ko ka rangume shi baki daya ko ya za a yi eh to sai a kalla wannan abu menene ya yawa a ciki a kai ko sharar alkhairin ya fi yawa ko yawa wa amalan sai a kalla a gani منذ الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه sai niyyar ka da kasa wannan kai kallon tsaranci da ke da masu rawa da masu sallata sabulin wanka turare ko zuwa ko ko a'a kai ka ta ne don wata manufa da ban da ta halatta ta tsaya ne don wata manufa da ban da aka halatta to wannan kake ya zo har ne ya bidiro maka ne ba ruwan ka shi kake ba ka bane akan haka ya halatta ka kai ta ka ka dukkan su ko labarin radio ko da halatta ba ya halatta ko ya halatta ba eh? dan ku kun tsaya tun daga rabiu sai ainihin asalin da adam da kansa Allah halitta shi ainihin dan adam da Allah halitta ba Allah halitta shi ba ne Allah ya zama ne ya ka dauke kuma ba aiki shi ne abin hukunci ba za ta yi da kai dan adam har sai yau har sai har sai da kuma ya sannan in ba alheri duk shari'a akwai alheri ko ba da ba da to ya kai zama ka tsaya wannan ku tsakanin ka da Allah ne wani ba wanda zai iya wannan tsakanin ka da Allah ne ba wanda zai iya sir mana ku in da Allah ne dan alkhairi ne wa inna ma likulli mar'in ma bayan da za ka kalli alkhairi sai ka kauce wani kake shi kauce wani ka shi wannan Allah ke kama ka da shi ko ko Allah bai kama ka da wannan ba eh in mutum malami ya yi na mutum da rena wuce wani da ne ki kuma da ne ki ba ki da ne ki ko babu fi iyalatil marda kana da Allah ka san bakin mafi tun da Allah ce ba inda zaka saka kafa ga alheri ne kawai sai ka halin shari ko ka saka kafa ka saka ba inda zaka mun gane ko babu fi iyalatil marda babin mai ya zo na dubiya zuwa kai da mara lafiya marasa lafiya dar a tabar in ko ka bayar ba ya alaka ko ya alaka ba alawa hadathana muhammad قال حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث ابن المعلى عن عبد الله بن عمر انه قال ان تقول سيدنا عبد الله بن عمر كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منا سوري كهريدا من الله صلى الله عليه وسلم

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منه يتوافي في الجيش وعين زي جمع جمع جمع جمع جيش فقام وقمنا معه كما قال الله إذا بريت تاتي يسرى سهدان في الزمين بسكة نساء في زيارة صاحب الوضع ونحن بضعة عشر في موسى مكومة ممكن كومة شهر ما علينا نعال ba wanda ke da kakalli a cikin wala kitabun ba kofi wala kalani ba kulhu na masu kyau abin azo a gani wala kulus ba buribu na masu kyau abin azo a gani ma'ana saboda halin da ke na karancin abubuwa nan in dai gaske ba muna tafiya ba takalmi ba safa ba kofi muna tafiya kan kafan gishiri hatta ji'nahu har muka zo masa muna isowa da ma a ta tabi'a ce ta dan adam duk sanan mutum shi ko shi ma lafiya mata tana nan tar tana nan dan sa dangi duk suna nan da mutane da inda gode shi su da ba ga bane yake da hatta ji'nahu fastahara qawluhu min hawlihi sai jama'a suka da da baya suka ba mu yi mun kan bai shi mu maka hatta na rasul Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ladina ma'ahu haka da mutum Allah ya kuka shi tare da sahabbai aka ji aka bai shi aka yi masa a sai aka kama har ko ya sai suka sai tare da su mun gane ko sai aka ce wa nahnu bid'ata ashara yace mu sama da goma ya halatta a cikin jama'a ko in babu wani abin mazuri a ko ma alaina ni alun wala ibam wannan sun je sun gaishe shi ne aka kawai suka dawo ko to akwai halatta in zaka tafi ka kai masa da ayaba da lemu ko wani kudi ko wani abin alkhairi eh eh ya halaka ko bai halaka ba ya kyautu ko bai kyautu ba mai ce da hujja ihsani ku kyautata a kyautata kyautatawa ya zama da za ka je ka sai ka fata baki kawai ka tabo yake nan sai shi ke nan eh, an ka kai mishi ayaba kai masa kuɗi ba shi da kyau ba shi da kyau eh min ma bil aula ko ai za faranta masa rai ko zai ji daɗi zai ya samu kuɗi wataƙila an ce sai magani ba a ba kuɗi an kawo masa kuɗi alal akal ya gango kawai ko zo gaji zai kara masa karfin zuciya sai fara samun lafiya daga nan sai ji dan karfi kaɗan ce ana tune da mu a ce ana kaza kaza a ce duk musulmai ɗan musulmai ɗan kun ne ce kaza kaza a ce ba su shekara sun manta da mu ba wannan zai kara masa karfin zuciya karfin rai باب في الصبر على المصيبه عند الصدمه الاولى وانت اما مصيبه تسمى يا تفاوي يا زعي يا زعي كما يزو duk da cewa kai kuma ana son kai hakuri aka ce babin da ya zo na har musiba inda sadmatul ula ma'ana hakurin da za a yi cikin musiba a samu lada shine lokacin da masifar ta faru Allah ya kiyaye sai ta girshi mutum ya karfi hali da sai samu lada ko amma ya gaza Eh? hakuri ga shi hakuri kuwa hakuri ya zama dole kenan ba dan Allah ya ba kenan ko za mu ga insha Allah قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ثابت قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتناج انس بن مالك الله يكرمك انا فدرتها من الله صلى الله عليه وسلم يجي الصبر عند الصدمه الاولى ma'ana hakurin da ake samun ladarsa lokacin da masifar ta girshe ka sai ka jajirce kai karfin hali ka zan komai ya bin mutum tun da ya zo ya wuce yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kafin hali to za ka Allah ya ya ba lada ya maka yama ya dauke maka ya ya raba ka da cikin amma in kace dan me kaza ya faru shi dan zai saka maka misali yanzu har naka na yankewa haka yana gujewa yana zuban jini farko me za ka fara ai kana da hankali sai ka tare jinin ka samu magani ka saka ko ba ka samu lafiya ba musan nan ka bincika me haifar da wannan ya haifar da amma dan ifa da rashin hankali a baya sai ka tsaya kana kallon jinin na zuwa ya aka yi wannan ya same ni ya aka yi ya faru ne ne menene kaza kaza kaza jinin na zuwa ko sai ne kafin ka zama tambaye tambaye ka da isar da jirgin sai ka ya zai ba da ba haka bane sai fa ba a son abu ya faru amma in ya faru sai aliliya ya za a magance shi ne hankali sai aliliya ya za a magance wannan abin a samu albarin da ke ciki to shine hankali shine isa shine kwarewa me zai yana kujewa shine na zuwa sai kai maza maza ka dame ka kawo aiki ka kawo magani ka sa ya tsaya tukunna waye ke wani. ya aka yi ne sakaci ne aka yi lokacin kana da damar ka bincike wannan saboda ka fara amma yana hudewa yana zuban jini ya ya aka yi ne waye kaza ne dan ne aka yi nan kaza jini kuma na ta zuba jini na ta zuba jini ba zai tsaya jira ka ba jini ma hakki ko magani isa kenan ko kana da zai zai ba da mutu mun gane ko to shine da musiba ta samu sai kai karfin hali kai hakuri kana tunawa da abin da Allah da manzon suka faɗa shi kenan duk sa'an mutum ba ta faru kai karfin hali kafa da abin da ka mai da komai da Allah bai cin sarki sai Allah ya taimaka maka ya takaita maka bakin ciki da kai ciki amma duk sa'an da masifa da kana ganin ka isa dan mai mu ka ya ce dan mai kaza ne sai ka kana bakin ciki sai ga Allah na karanta maka bakin ciki sai ga bakin cikin na karuwa maimakon yini daya sai Allah ya kara maka sai kai tafi sai kai wata sai kai shekara kana cikin bakin ciki amma kana mika ma Allah madauki sarki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ba za sai ga Allah ya takaita maka baki cikin maimakon ka yini kana cikin baki ciki kan awa ai ko bi Allah ya yi maka saboda me saboda ka koma ga Allah madauki sarki ka ce shi ya tafi zai magance maka mun gane ko الصبر عند الصدمة الأولى قال وحدثنا محمد بن المثنى عند الصدمة الأولى إلى معنى عند الصدمة الأولى lokacin da masifar take shi mutum to a sai sadma din akwai ta ula akwai ta saniya ina ga an ce al'ula akwai saniya wacce ce ta saniya lokacin da ka kasa hakuri kai duk iya abin da za ka yi yake yiwa sai ka kuma kace kai hakuri a to inda sadma ce saniya ke la akwai inda sadma ce ula manzo Allah ya قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان عثمان بن عمر قال اخبرنا شوبه عن ثابت البناني عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى, أتى على امرأة تبكي على ثدي لها manzon Allah yana shigewa sai ya tarar da wata wata mace tana sai tana kuka saboda kanta yaron ya mutu tana kuka fa qala laha sai manzon Allah ce a wata riwaya ya amsa Allah ya ki bayo Allah a wannan riwaya ce manzon Allah ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki hakuri

duk da wani magana da su suke wani mutum ne yanzu yake manzon Allah ka ya kamanta da tsanta a bakin cikin ta komai ta zo a guje ta zo kofar ta ba mai gadi ba sarri ta ba wayar lantarki ba komai kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba Najeriya yake ba kar ba Najeriya ba a fitar mutane ana ta kace su ana ta ana ba ba aminci ba kwanciyar hankali ba aminci ba jin daɗi ba meye da meye da meye ne kuma lallai kuma sai Allah da Allah ne ya akare wannan ka ka ka mutum ba ya tunanin ya dakta lokacin sa kafin ka da ya so daya ya sauka duk duniya ba a girmama shi ba shekara ashirin da bakwai ya afon kera ba ne fara dubu uku ashirin da bakwai na dubu yana kowa da zai shugaban kasa hajji ya gama bai duk ya kasan ya biya ya a kai yana gama yana gama sai sai sai kai kuma kauyen ta kai kina tafiya kana kana ka kuma duk duniya suna girma shi duk da cewa nan wannan bai isa izina mutane nan da ke nan da ke ai mulki lalle sai ai amma me yake akan mulki mutum da aka yi aka kare mutane mutum ne aka kare har kuma aka kare zaman lafiyar ne aka aka samu wutar da kake ya kai yau an samu ne aka ne aka samu kan kuma ya kai to da za a shekara tari ana mai mai ta abin da za a yi saboda abin da aka sani abin da aka sani abin da ake Allah ya ce wa masu bali ne musibati balan ma za ba da manzo Allah ya tafi ila laha ya kace mata innahu rasulullah ayyuhan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke tafiya wakila ko da wannan da masuri ma'ana daga zai wannan hadisi kamar shi kadai ne ko ba katin rawani ba wannan gaba ba wannan baya ba abba shiga ba komai sai zo tare da manzo Allah na ganin wasu mai wa ne Muhammad bin Abdullah ake gashi ba haka bane sallallahu alaihi wasallam kila innahu rasulullah fa akhadha mithlu al-maut ana ce mata ai manzon Allah ke ita mutum ba na Allah حزناها من ذا الله فقط من مغلا يتدو أبوزي فأتت به فأتت بابه إذا لو قبل كده من ذا الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد على بابه بوابين باما تجاري باما روحه من ذا الله صلى الله عليه وسلم لم يدو إيدي كربين من إيدي كربين مقرمين لسوء إلى إيدي da haka haka aka aiko daga kasan fata da kuma aka zo madina a zo a cikin halifa halifa musulmai wanda su sunan ta sai sunan ta ke duniya duk baki da ya zo masallaci da manzo ya zo eh, ila umar khalifa ta shi ko da shi ko ce ba baki ko masallaci ba ne gari ba kuma ya ta ba ma ba yace kai na gari ba yace kika ban ta ko ku na ba ko ban ba ban da mun fita tsara ban da ku na ga kan wani ban hana su ba bai kun ni ma ki da dan to na sai na kuma kai da zan ta mana ba ku kai ba wanda yake ba da yau ba ku kan ba sai Allah ka ku ne wanda zai ba ta ba ba haka bane fa qalat tabatik ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam a'rif ya manzo Allah ban san kai bane ban gane ka ban san kai bane فقال ثم قال الصبر عند ka rasa ka rasa in mutum sani ba mun ga Allah ne sai ya baiwar Allah shi ne tsoron Allah marke ne yara ka kyale mu da mutum da sa inda kai wannan sai ka duk wanda ya san manzon Allah ne wanda ya faɗa masa haka ne ke hukunci to amma da yake bata san manzo Allah bane bata sani bane in mutum yayi ne bai sani ba ta ka farkai ya ce yayi da ya yi masa kaza ya yi bata sani bane to shi sa wannan matsalar ma bata tafi ba abin da ga gyara masa aka ce ai hakurin da ake samu da sa lokacin da masifa ta girshi mutum yayi karfin hali ya jajirce Allah shi yayi kana tafiya ya dawo sa'in sa ko ka ya ya da dai buje maka dan ya buje maka kana saukowa mutum shi kana tafiya ba abin ne Allah ya tabbata da zai ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ga Allah ya sanya maka fiye da amma suna gargaje mai kabo kabo din ya kamata a kafa musu tsauraran matakai ya kamata a dau tsauraran matakai suna yi mutane barazana wani lokaci a guje suna zuwa ido rufe ne ba abin da mutum kuma sai ya zama ne an ce ka naira ɗari uku ne sai ya zama naira dubu ya shiga duk mai iya da babban mota mota mai tsada yana yana cikin wa'annan ɗan abubuwa kuma kuma suna kallo kuma ba abin da za a yi kuma kai ya zage ke yace ba abin da za a yi da dare da ranar ko sallah azhar da ya balle na ta sa ka ya ai maka kare da kana mura sai zage ka kama ko kowa na rike da abin nan ne kuma abin nan ne akan mota su kun driver ne kai makami ne yasa kana tsara sai dubu su ya mana za ya to sai da rayuwa قال وحدثناه يحيى بن ابي بن الحارثي قال حدثنا خالد بن جانب الحارث وحول السند قال وحدثنا عقبة بن مكرم المكرمي العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمري وهو الأسفل قال وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحو حديث أسامة بن عمر بقصته وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبره. الله أخي لو تمر أو تمر wannan riwaya da aka kai tarihi inda kabari da manzo Allah sai sai mata mai ni a cikin tsoron Allah ke hakuri zaki samu lada sai take ai ba san abin da ya same ni ba sai mutum Allah ya kama hanya yi wannan kalma tana nuna halarci mace da ta bari ko ba ta ko ba halarci ha ni na ba hadu kare anan bin mar'atin inda qabri ha ina ma ta kware ko ina ba hadu kare kana wajen kabari kasance wata wajen kabari zai nuna ya halatta ba ya halatta ba da laifi ne da ya mata bid'a ce ne da zai tafi to sai ta mata ayyata ittaqin da hafi tsoron Allah mai tawaye ne take ki tsoron Allah ke nan da tsoron ah ya ya ah ma magana wajen ya kwana kullu kullu yujri bi ne wanda kace wannan hadisi yana nuna cewa kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudhakkiru akhirah yace nahaytukum an haytukum an ziyar fazuruha ne mata ba shiga ciki ba sai kace to ai manzon Allah ya ce don kabari ya zama tana kuka abin da ya mata magana akai ta daina kuka bilada an hayi ne da zai ci eh nahaytukum an ziyaratil eh maza kenan duk na aika kuma an ziyartar kuburi ala fatuha nas da kenan aka samu cikin doron hadisi mun gane ko to wannan in mutum in muka in jahiliya ake kowa na kawo jasa me ko wa'anda suke kan bai harkar mutum sai sai a wannan ba nasi bane diga shi nan wajen kabarin marra da biyu sallallahu alaihi wasallam inda kabarin wajen kabarin ai manzo Allah ta dace mata ittaqillah ki ji tsoron Allah ina ma na ittaqillah

saboda nasosin da kuma cikin la'an Allah da wara ta kubu la'an Allah da ila kubu la'an Allah yasa malamai su karbi na ilimi wasu ke har yanzu bi halaka masu ziyara kabari ba sun ce babu da iya ziyara iya kaza kaza kaza babu mayyit yu'adabu bi bukai ahlihi alayhi babin da yana bayanin mamaci in ana masa kukan kera za a masa azaba ya za haka mutum ya mutu yana aiki ta ya kare in fata amaluhu illa min salati alai karari sai kuma karo suna masa buga kira ko sai masa azab Allah bai da wanda zai wanda wutar kufra ya aka ya dai haka ah eh eh eh to na wai mai tarbiyyar da suka tarbiyyar musulunci ba yana ganin suna ko ban kera bai hana su ba in ya mutu su kai masa masa azaba na biyu kuma in shi ya wasiya ya ce in ya mutu ku yi masa kaza zai masa azaba wannan ya zama wa aikin sa kenan ko a yi masa azaba da aikin su ne ko da aikin shi eh da aikin to zamu gani ta eh قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشير قال ابو بكر حدثنا محمد بن بشير العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله ان حفصه بكت على عمر an dawo daga Abdullahi da Umar yake hafsa ya kuwata da mahaifi ta yake kai kuka fa qala mahalan ya bunayya eh zai kenan ko sai ta tana kuka take kishi ya ke ke ta alam talami anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala baki sani baki wa manzo Allah ce innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi shi baki san manzo Allah ce mamaci Allah zai maka azaba saboda iyalanka sun suna maka kuka ba ba wannan matsayin na baka sai na war ya yi islaki magana ke baki san cewa mamaci Allah ya maka azaba saboda iyalanka suna maka kuka ba kenan yanzu bai sai umar ke yake shuru ba san umar zai ce ya nan sai kuka ne zai ga ana yi shuru zai ga to yaya yake ba san Allah na sa zama mace azara in ya nan kuka ba قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه يتي ممتي انا متى عذاب في كبرها saboda kukan kira da aka yi masa duk wannan itlaki aka babu wani kaidi da ake in shi so aka yi ko in ya kai aiki duk wannan nasu sun zo ne alal itlaq ko ba قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه duk waɗannan hadisan masu sai na umar ya sa ne alal islam babu wani kaidi da in shi ya saka ko ya san an yi ko ya san za a yi yace mamaci in ai masa kuka za a masa wa hadathani ali ibn hujr bin sa'id قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال الله يبارك سيدنا عبد الله رحمه الله يكرمه طيب لما تعين عمر أغمي عليه فصيح عليه لا تسوكي عمر فكتبه أبن الله سيدنا سيدنا فرقه فكل مفلسين فلما أطاف ليفرفروا قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليؤثر ببقاء الحي إذا كنت ومن الله أتي ممتي أنا مسعى دابا أقول كوكنا يسي مصبا بأن الذي بيننا وبينه من عن الإسلام قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عن قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه da aka da sai na mara aka jin maka ciwo sai su haibe wa aka yana kuka yana jin ba na yana masa kuka yana kira wa أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي بكفنت ومن قال لك مرتي زعنا مس عذابا سبودا كوكا درايين درائي ترى sun nake hukunci wa annan lafazi ma'ana sai na umar menene matsala matsala take a wajensa dan duk تكي soshin ba inda ka kai ko ala wa hadani ali قال أخبرنا شعيب ابن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك ابن نمير عن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابي موسى قال لما اصيب عمر اقبل سهيل من منزله حتى دخل على عمر فقام بثيابه يبكي فقال عمر أنا بكي علي تبكي ليه تبكي قال اي والله لا عليك ابكي يا امير المؤمنين اي والله كان في مكوكا قال والله سيدنا وجه نرجع الله لقد علمت ان رسول الله صلى za yi masa azaba qala fa za kan zalika li mudanni talha kace dinna kina ba mu ka da wannan al'amari fa qala da yake abin da yake faruwa shi ne akwai kai da akwai akwai kai da aka kuma ne fito cikin wannan na na aiki ita ce ta bayyana abin ta ce abin da yadda mas'ala take shi ne inna ma kana ulaika al-yahud ita ayi gudawa ne ake mu sune ke yayi wannan sune magana wannan magana dukkan amma musulmai su wannan hukunci ba sai yi kansu ba sai in ya zuwa shi yasa aka dukkan wuya ana yin amma in ba shi da hannu ciki ba abin da za a yi mun gane ko na na aisha ta fitar da wannan matsala da wannan za ka yi da duk wa'annan hadisan da kuma alal islam قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمه عن خالد عن انس ان عمر بن الخطاب لما طعن حولت عليه حتى عولت عليه البكت عليه حفظت نفسه فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب كما قال لك في حفصة بس تسمي بما قال لك يقول لك أنا تقول لك أجابة إن مسألة كده حتى يدب بسوش ما أتي ولا يكون كذا أنا أجابة ولا أكل وكذا sai da gani ake neman annabi da za a kayyar waɗannan su ya kuma ki daya mun gane ko sai ce ki hafa ba ki san manzo Allah ce duk wanda aka masa kuka mai masa azaba ba wa awwala alayhi suhaib suhaib masa kuka fa qala umar ya suhaib amma alimta anna al-mu'awwal alayhi yu'adhab baka san cewa wanda ake masa kukan kiya mai masa azaba ba ala hadathana daud ibn al-husayn قال حدثنا اسماعيل بن بنية قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال كنت جالسا الى جنب بن عمر يتي ما كنت ان زوجي كتب عبد الله بن عمر الله كرم سيدا ونحن ننتهي جنازة ام ابانا بنت عثمان مناجرا جنازة ام ابانا عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوله في عبد الله بن عباس بن عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوله قائد ana zaune ana jiran jinaza sai ga Abdullahi dan Abbas na zuwa baya ganin ana jin ana ana zuwa saboda Abdullahi dan Abbas sai ya ga baya Fakul Abu Akhbaru bi makani da Umar yace suna tsammanin aka dawo da ana tafiya sai aka nuna musu ga inda Umar ke zaune ga ina wani ya ce a zaune da shi da Ibn Umar fadda a hajjar laka ila janna sai dai zo a kusa da Sayyidina Abdullahi Umar fa kuntu bainahuma yace ni ke tsakanin shi da Ibn Umar fa ila qawtin min ad-dar sai ga murya na tuwa da gida ana kuka ana daga murya fa qala Ibn Umar sai Abdullahi Umar yace كأنه يعرض على أمر أن يكون بينها sai ya faɗa magana da yayi yana son ne wani ya sake shi gidan ya hana shi kuka me yake sai ki sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula yake na rajin manzon Allah yana fadar cewa innal mayyita la yuhazzabu bi bukai ahlihi yake na ji manzon Allah ce mana shi ana masa azaba sanadiyar kukan da iyalan suke masa fa arsalaha abdullahi mursalan yake sai Allah ya bar hadisin su ci ba kai bai masa kai ba من ذلك قاعدة لم يباع وانا عمل قيد قاعدة ولا تكفر وافرة وزر أخرى بعد ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا wani zai ba a ɗaukar laifin wani sai in mutum ya mutu bai ce ana kuka ba bai san za a yi ba za a ba ka kuka sai aka ba ba aya ta kalli da duk hadisan da su inna mai sallu inna mai sallu azabu mun gane ko fa qala ibn